بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستحييه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya da Allah subhanahu wa ta'ala fa'al bima yurid wanda ma sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun da ke tara mu a wannan majalisi mai albarka a daidai wannan lokaci mai albarka ci gaba da mu cikin mai albarka ya fi لإمام أبي زكريا يحيى بن سبق النووي رحمه الله تعالى نمنا رضا الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا يدعك التمود أبو ديك من جو يقوم رامي إيقوم أيكي أبو ديك كسوري من دفتا muna roƙonka ya Allah ka sa mu gane da kuma fitar mu duka san wajen kaurace maka a yau insha Allah ta'ala bayan zaɓe da muka gudanar za mu tashi a babu tahrim ne nima wa hiya nafsul kalam bayna an-nas ala wajhi al-ihsan wanda kafin mu karanta wannan cikin sakon mu na mako ko sakon bayan zaɓe da muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa zaɓen ya zama mana alkhairi kuma babu ikon jure wa duk wani canji da zai kuma sa ya zama jo sanadi na samun nutsuwa ga musulmi wajen yin ibadar da yadda ya kamata kuma babu ikon yin biyayya duk da cewa ba daula ce ta musulunci ba wacce za a ma hukunci bin kitabi wa sunna wannan zaben da muka yi mun yi ne muna masu hasashen samuwar nutsuwa da za mu iya yi wa Allah bauta yadda yake so ba tare da fargaba ba amma ba wai da tunanin za a mana hukunci da fita da suna kusan kwata-kwata ba wannan ajanda a cikin masu neman mulki da wani yin kamfen da wani abu makamancin wani saboda haka yana da kyau mu fahimci wannan cewa wannan wata ɗabi'a ce wacce muna daina manne khairan fiha don samun kwanciyar hankali da bautar Allah yadda ya kamata wanda kuma muna roƙon Allah ya tabbatar mana da wannan kuma mu roƙi Allah ya ba mu ikon jure ma gyaran da zai so cikin ta kuma an ce gyara ba shi ne jin daɗi ba shi ne dai gudanar da abu yadda ya kamata domin kana son gyara kuma ba ka so a taɓa ka a matsayin ka na wanda ya taɓa yin laifi ba a tsika ba ka nemi gyara ba dole gyara ce biyo ta kanka ka rubuce shi ka ta cewa na yi laifi an ce gyara kuma zan yi ya kusa kokari na zan gyara muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dukkan wannan duniyar kuma dole mu rika rakawa da addu'a domin ka rubi wannan al'amari da ya gudana dole ka yadda cewa akwai yakin Allah subhanahu wa ta'ala domin duk wasu hanyoyi da za a bi na kawo aure da rikici sai da ga Allah ya kaure shi ta wasu hanyoyin da ba a tsammani su cewa wannan mulki daga hannun azzalumai wanda suka kai kowani azzalunci ta hanya mai sauki shirin wannan la shakka wani yaki ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda la aula lana fihi wa la quwwa sai dai mun biya hanyoyin da za mu iya bi mun kuma yi addu'a mun kuma fawwala wa Allah na bari kuma ya amsa mana wannan ni'ima ce wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake da in shakartum la azidanna in za ku gode zan kara to amma sai ga shi alamun godiyan bai bayyana ba domin daga cikinmu da dama kashi cikin mu ba wanda ya zauna ya yi raka'a biyu don gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da samun malin kuwan da ya soma ji a jikinsa in wani su mai soma gudana an samu tsiraru ba su da yawa wa in kana cewa Allah subhanahu wa ta'ala kan dubi wasu tsiraru ya yi wa al'umma da yawa baiwa da ni'ima to da Allah irin wa'annan tsirarun Allah ya duba ya tallafa mana ba amma da damar mu mun kama tafarkin wauta tafarkin nuna wa Allah hukunci sun ma mutuwar tabbatacciya ba su samu ba idan muka duba annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasarori da dama a kan kafirai amma ba da irin wayannan alamomi na nuna farin ciki ya nuna farin ciki ba bal mu'minai abin da aka san su mutuwa da kwanciyar hankali shi ya zama a addinin ya zama to dinin islam kwanciyar hankali da mutuwa kuma Allah ya kira shi bayan da nagari cewa yamshuna ala al-ardi hauna in ka ga su al-qasdi wa idza qama wa hum jajuna qalu salam amma kun ga mutum lokacin da aka ce nasara ta samu sai zaman to abun namu an kasa gane mutanen kirki da mutanen banza Allah ya kare wanda kuma musiba da ta zo sai ta shiga cikin masu ma a ganin wannan zaɓe da sauyi da aka samu na da al'umma musamman malaman suna masu da'awar suna. wallahi idan ka ji abin da yake faruwa a garin nan a natijar zaɓe a tsakanin manyan malaman suna, ba abin da ya yi kuka wani ya hau sun sai zaɓi wancan wani ma yake lafiya ne ma ne wani kuma a kawo yadda nke mai bincika ba in ja abin fasiko gida ba ne ya yi wasu da ita kuma suna da awar suna ما النبي صلى الله عليه وسلم وكان حتى تكون لذاته عن بكر لا الصالحين من سقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط النبي بيتبع راما أبو دم أم بتبع كما أبو شيء جنجر كان في راما بيتبع يبع أما كتبع الدين وإشبرت وجهه يمكن أن ذاك فكرة تتعجع أنت لم يعتعي لو كاتب الدين amma dan ka taba shi wannan a gaban Allah za ku yi hukunci bai da kawai da to me ya hana malaman ku yi amfani da wannan wani shi yana ganin ya mutu a taba ki ko kuma a shi ma ya iya malfata wasu ayoyi da hadisai da zai iya yi wasu maganganu kuma ko mabiyansa su masa kafara su jinjina masa cewa ya yi wauta amma bai gane ya yi wauta ba saboda haka tarihi ne daban aiki da inji da wallahi idan ka dubi yanayin rayuwa da sai ka yi da kai da kuma ɗauka cewa lallai akwai hukun duniya a cikin wannan al'amari akwai karashe tunau a cikin wannan lamari akwai hukun duhu akwai hukun muhalafa wanda malamai suke ce halin tura wai ka tsaba ce a kanka yanzu kana so garin nan duk ya ja su kanka nemo wata matsala mai rikitarwa da sai asibiti da shiga gidajen rediyo kai ta bayanai sai ga ana keke kuci daga nan ma so a san waye waye magana daga nan a tura zuwa majalisin ka a taro ana jin karai daga nan ka yi ruhuri a nan ka a san da mu an san saboda haka wallahi ba mu sa zukatan mu cikin nutsuwa ba da addu'a da fatan Allah ya dace da mu dai kuma bai samu karfin zuwa ta wajen yin daidan wallahi to ba mu ba da shi masu hikima suka shi za na fafa sabihu su ji wa khairu min ijabatika sujudu fa in hu farajta anhu wa in kama dan yamut idan wawa yi magana kai shi kasa amsa masa kana amsa masa to abin da yake so ya faru wa in kallamtahu farajta anhu ka yaye masa shikenan kai yayi kai yayi wa in qaddaytahu in ko kana da shi kama da yahu zai mutu cikin doka zai cinye kansa ya kare kuma addini da yana ci gaba ba saboda haka ba amfani hayaniya kenan in an ka yadda da kullu qala Allah wa qala ko wanda ya abu ne ga dama kai ne ka san abin da ka kama ka san zubar da take kai mu ko da aljannan ne duk wanda ya nasara cikin wanda suka tsaya za su yi shugabancin garin ba mu duniya kuma inda na faɗa ne fatan mu waye za mu samu nutsuwa a tattare da shi in yau kai ka ce a zafuwa da wanda ya ce a zafuwa da wanda kuma Allah ya bani in ana ganin akwai alkhairi a tare da shi sai mu dawo mu tattaru mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da wannan alƙairi wani ne ya sanadi wani ne ya sanadi Allah yana ke kawo nasararsa wannan mina ke ba wallahi ko ta hannun ke kan Allah ya kawo nasara kuma dan ke kan ya yi sanadin samun nasara bai hana nasarar ta zama nasara ko bai sa a yi hayaniya amma da haka sai ka ga abun ya zama wani iri daban ya sa wata riga ta daban wanda malamai suka ce ko shugaba ne ya laifi ba daidai ba ne ka fito biyu ka faɗi ne ni izinin ka gana da shi ka gaya masa laifinsa ita ne wani cikin gari zama da shi ka gaya masa laifinsa in ya ga dama ya aiki da shi wannan bai da kuma bai da ba in ya ci aiki da shi ma bai da kuma bai da ba amma ta kai ga mabiya kuma wasu masu shiga kuma ta labarai na zamani masu shiga facebook masu shiga twitter masu shiga idan za ka suna ce zan zantuka na banza wanda ya zagi wannan malamu wanda ya zama ya zagin malamai kuma duka kowa na da awar suna da kafirai da yan bid'a da suwaye da kowa ya samu ido kuma dai da yanki dama haka suke annaru ta'kulu inda ta ji ba ta ta'kulu wai wuta ka cin kanta ba ta a abinci ba saboda haka mu ji tsoron Allah Allah ya wannan harkiki da hayaniya suna da kai ce a ce a masu da awon suna ake samu sai ka rasa ya da mai da ba a akhlaqi a hankali kai mu za ka gano sunna da masu da'awar suna to ba wai ka kira kanka nagari shi ne zai sa ka zama nagari ba wallahi aikin ka shi ne zai fassara kai nagari ne ko kai ba nagari ba ne Allah ya ji kan shegu ne ba zaki da bai sha ba a kowace yan sufiya yan bidi'a a gabansa za a zuwa ce kaka bid'a yake la ilaha illallah muhammadu rasulullah na dawo ba wani hayaniya ba ta shi hankali amma mun kai da wani malami yana zaune yana jira ai kan zagin da su zo su ce masa malam wani ya ce gaba da gaba sai kumbura ya ce amma mun ke faɗa kuma muna da kun faɗa to da ka bari mu je mu faɗa shi ma mun ya faɗa sai a ji a gaya masa wallahi duk abin da malaman da suke yi akwai munafukan da suke gaya musu wanda ya gaya wanda wanda ya gaya wanda wanda haka ai shawara kuma kowa samun girmansa da matsayinsa ya sa ba zai iya sauka ya yi aiki da hankali da nutsuwa ba Allah ka shige mu duka Allah ka sa mu gani mu kuma makan da ƙasa da ake gaya mana yana da kyau mu rika sauraro sauraro nan nutsuwa wanda sun ke da dama ya iya isar da sako zuwa ga wani ya taimaka ya isar masa wani ya wanda kuma duk ba zai iya bayyana haka da addu'a domin mun tunda sun daidaita mu ma ci gaban mu ne da ɗaukaka mun sun wani da sun lalace da mu ma lalace mu ne da bayan Allah ya tsawuka Allah ka ba mu jaje babu da ke magana akan haramcin namima gulma ko cin naman wani wanda mun yi bayani a a wa'annan abubuwa a baya wajen ma libafu da riba da makamantarsu wajen nasarar bai da nan shi ya daukar zarge ka kai nan ka kai nan ala wajen ibsa don ya na ina nuka ka kai zancen wani kuma ne don ta zai yi ka fahimci suna ganawa suna haduwa da juna suna kokarin bunƙasa wani abu na ci gaba sai ka yi kokarin shigar da wani zarge da zai faranta yin wannan haramun ne a addini da dace ba malam ya kawo aya cikin alƙur'ani mai girma da yake hammadin masha'in binabi wanda kafin nan Allah madaukakin sarki ce wala tuti kullu hadafin mahin sannan sai ce hammadin masha'in binabi yake kuma manna'in lil khairi muhtadin asim Allah subhanahu wa ta'ala yana umumi da hani cewa duk mutum mai yawan rantsuwa kuma wulaƙantacce mutumin da bai da gaskiya amma ya cika kai da rantsuwa yawan rantsuwa ga mutum alama ce ta rashin gaskiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba ka daman yin rantsuwa ko da tana da gaskiya sai in ya zama ka kai makura wanda zan ke kawai za ka iya kutar da kai to sai ka yi amma wani yanzu shi ko wani ya zai masu siya alamar dokin iman Allah subhanahu wa ta'ala ne ce hammadin bashaɗin binami amma mai dutse ya taba wani ya nuna wani ya zungure ka ya nuna ma wancan ya zungure wata ya yi dariya a yi wata magana a yi dariya ko ya tarbe ka da ido basharin binani ne yawan yada gulma ne yawan kai zancen wani zuwa wajen wani kisa kullum mutum ya zo ka da zancen wani to ko da ba za ka iya ya shi a lokacin ba wallahi ka jira wani ya zo wata rana ka ce yawa sannan muna da zama ka gaya mun wani ya ce ba za ka ya koma tona kai ya koma kauda zancen a yi wani ku daban in ka nace sai a cikin kuma to sai ka ga ya duniya ka ga daga ranar ba zai ƙara gaya ba amma ya gaya maka ka hau ka zauna ka ji daɗi to wata nan ban ya rasa kuma haka kawai ka kirkiri maganar ya dingina mu saboda yadda kake yi to daga an gaya maka mutum lokacin da aka ce kai na jama'a ne to fa cewa lalle lalle kawo ma zancen wasu ينزعك فيما في كائن وقال تعالى ما يجد من قول إلا لديه رسول أنا أن مدرسة الإنسان في الجوا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد yake ma yanzu min qawli illa ladayhi raqibun alim Allah ya ce mu halitta dan adam kuma mun san abun da ran da yake kai ko wani mai wasu ba yau an bai ce ma yi kaza daina kaza yi kaza daina kaza saboda haka rai yana daga cikin wato junu masu hallaka dan adam iblis kansa bai zuwa wa dan adam sai sababin lihawa sai ya san san ransa wallahi ko ibada kake ta zama abidin lillah ta wannan hanyar ki kan zai zuwa wanda sai ka yi da gaske ka koyi in yau kiyamu ne kake yin ya faɗa shi da sanar zai zo baka cikin dare kana cikin daji sai wasu motsi a hanci a wuri ka ji wasu ayaniya sai ke maka hakan da mutane suna sai kuma kana so ka yi amfani da wasanni wannan duniya ta shi wannan hadisi kana so ka kiyaye shi kai ka tashi sallah lokacin mutane na bacci ba mai jinka to da haka da haka zai jaru danka sai ka jikiran sallah don ko haka yi ka zama tabawun ne ka zama amin bai ba ka tashi dama daga kayan tashi wata ranuwa sai sai buso wata wani sanyi Da ji ka gane ne ka dan ƙara kuwa zuwa anjima da a shiga farkon ka shi kenan ƙarshe a tuban ba za ka yi ba ku shi dan baya zuwa sai ya fahimci ne da shi sa Allah ke kwaɗaitar da mu ala lisani ma'atin aziz a suwar yusuf yake ma ubarri nafsi illa nafsa da ambaru ba zan iya fitar da kaina ba ba zan iya cewa ni na gari bane domin shi rai da kullum kokari ke yin shi ta zuwa da farna yake in ya talaffa mutalaffiyani an al-yamin wa an al-shimal qasim wannan sune malakan waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa dan adam raqibun wa وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون duk abin da kake yi suna ne suna gani kuma Allah ya yi rabba a kasar su amma saboda ba ka ganin su ba ka jin motsin su ba ka jin dan adam yana da abu kawai imagination kariya ne ko za ka sai abu da ya ga dama amma yi yawan kiyama abu da suka rubuta kan gaba ɗaya yana nan ana ba ka shi kuma za a gaya maka اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا karanta littafin da kana gamawa ka san ina zaka kana gamawa ne in ba daɗi za ka ce a laifin ne na kuta littafi walam adri ma kitabiya قالت لها كانت القافية هلك ما أغنى عني سلطاني هلك عني سلطاني كان حين وصلت بك كارثة كارثة لكي تجيب Allah zai ce mala'iku ruhu fa ruhu thumma al-jahim kullu amma in da ake ga maka ma yarzu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kana da kuma wata ne kuma ka duba lokacin Allah subhanahu wa ta'ala mala'ikar ruhu da lada tana yi bai rubuta mai zunubi ko tana yi za a ce ɗan jira ko zai duba an jira ko ne ba har a gaba za ka tuba ba sai a rubuta amma duk da aka kai daga zubar sunofin yawa Allah ya gane abin da ya sa aka kawo da wannan aya a wannan babi shi ne ka yarda cewa da abin da za ka yi sa ɗaya da ke ka gaya mu ne to Allah yana ganin ka mala'iku suna ganin ka kuma za a rubuta wannan kai yi ba sani ba wannan irin waɗannan mutane masu yin wannan ayyuka in an ga dama ko sai a ba su dama su ta ibada ana musu zata mutane kwarai da ya ba su zama masu yatan lafiya. Allah ya kare mu wanda zai je lafiya da aikin yi tari tari amma matsalar akala mala hada katana haka, kafa dama haka, wa shattama hada ويؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته الذي وأنا بس هؤلاء لا الآن تأتي كل هنا للزوجين تقدر يوم القيامة بين الزوجين تجار الزوجين wannan talauci يقول fito ne muni talauci ranar da take da a lokacin da za ka ji mutum yana cewa rabbin ji'un la'alli da an fi mata Allah akwai da ni duniya zai yi wata sake gyarawa mai aikin kwarai da zai ce kalla innaha kalimatu huwa qa'iluha da magana ce kawai yake yi Allah kar ka sa muna cikin masu irin wannan bayani zama su mutum ya kiyaye ne zai faɗa ya kiyaye kuma me zai je ya dawo a cikin abin da zai faɗa duk abin da za ka faɗa kuma yadda Hassan al-Basri ya ce la yazalu muslimu saliman ma lam takallama musulmi ba zai kushe ba yana canza. ba a rubuta masa komai ba masu karfe furta komai ba wa idza takallama yana yin magana kuwa kutiba lahu aw alayhi za a rubuta masa ne in ma da in ma zulubi da ka da abin da za ka fita to ka tabbata ta auna aiki ka sanya aiki Allah ya gane malam ya kawo mana hadisai guda uku a cikin wannan babu mai albarka hadisi na farko yake an zai fata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yadkhul jannata namam annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan hadisi yake annamma la yadkhulul janna mana mai annanimanci mai gulma mai cin naman wani ba zai shiga aljanna ba wannan baya nuna cewa ba zai shiga aljanna shiga gaba ba kwata-kwata a ce kwata-kwata ba shi ba aljanna ba wannan ake yi ba ana nufin dai ba zai shiga aljanna ba dukulan awwaliyan mana da farko ne ba zai shiga ba amma zai yi mai shiga wuta wa yu'azzabu bi qadri namimatihi thumma yukhraju minhu da hadisai da yawa da suke nuna cewa la yakhludu fi man kana fi qalbihi mithqala dharratin min iman kuma idan nima ba ta cikin shirka wanda Allah yake la yasiru an yusakari kenan yana daga cikin dai waɗanda ba za su shiga aljanna ba dukulan awwaliyan amma daga baya zai yi ya fita gwargwadon gulmarsa gwargwadon laifinsa gwargwadon abubuwan da ya aikata daga nan sai kuma ya shiga tsawon faman zuwa a anina wa ubin ila wanda aka zare shi daga wuta aka sa shi a aljanna to aljanna ita wutan nan fa lahira mun sha jin labarin da mun sha jin bala'in da ke tattare da ita wajen dai numfashi ne duniya gaba ɗaya za ta ɗauke ni zafin da wani ba zai iya barci a cikin ɗakinsa ba zafin da wani ba zai iya sa riga biyu ba ba ce kuma cikin wannan watan za a samu duniya rayu ko kwana ɗaya za ka yi a lahira wallahi ba za ka zo a ce kayan shi a wuta ba domin kwana ɗaya lahira ba irin na duniya ba ne Wa وإن يوما عند ربك كألف سنة مما Ba shi akwai لك wani ya ji cewa za a iya kunce shi daga zunubansa tunda yana da imani ya sakankance da wannan ya ji a tunda dai zan fita kan aiki kenan mana ya yarda kenan shiga wuta idan ya wuta a fito Allah ya kare mu daga yin wannan tunani Annabi sallallahu alaihi wasallama yana mana gargadi cewa ku kiyayi gulma ku kiyayi ya tsazan cutuka marasa tushe a wajen wasu daga cikin mutane da duba girman wannan matsala ta nakulun kalam ilan na wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta da yin wannan tabi'a bismul fasik yake in ja'akum fasikun kaga ya tinda za a iya gaya mai wani suna da barko amma sai Allah ya sa masa suna fasik binabayin ba ta bayyana duk zancen da aka kawo maka yi kokari ka yi bincike ka tabbatar da gaskiyar da ko rashin Allah ya jaje da mu ما ليس عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله متفق عليه وهذا لفظ إحدى روايات المخالفة قال العلماء ومعنى يعذبان في كبير أي كبير في زعمهما وما يعذبان في كبير أي كبير في زعمهما ila kabirun tarkuhu alaihima imamu nawawi ya kama da wannan hadisi daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhu yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana wucewa sai ya wuce ta wajen wasu kaburra guda biyu yana wucewa sai aka ga ya tsaya da ya tsaya kuma sai ya ce innahuma yu'azzaban to wa'annan ma'abuta kaburra guda biyu ana musu azaba a wani riwayar ya ciri itacen dabino ya cika a kan kowane kamar sabai suka tambayi ne hikimar yin haka shine sai ce innahu ma yu'azzaban ma abuta kabarin ana musu azaba ga wannan ilmi ne daga cikin ilmin ghaib wanda Allah ya sanar da annabinsa sallallahu alaihi wasallam kuma ya sanar da shi la'alla raja an yastashfi alahuma don ya nema musu ceto na saukacewa azaba a tare su saboda su kai ba ka iya zuwa ka ciri ce ka dasa shi domin kai ba a gaya maka abun da ma'adin da ba abuta ka suke ko da ku niyyarka niyyar sassauci ne ga mai kabari don kuma ya zama shi a cikin nima yake ba an bude masa aljannar sama yana cewa rabbi cikin sa'a kai ka dauki kana taka masa ka ga kai ne ba zuwa saboda haka ba a koyi da annabi alaihi karka je ka azabtar da wani baka sani saboda haka za a gani da dama lokaci a makamata ce ga wasu suna kokarin kamar da yin wannan wannan ba a koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan domin ya faɗi gaskiyar hakikarin dalilin yin haka a wannan riwaya yace bala innahu kabir innahu ma yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir to kuma ba wai ana musu azaba ba ne a wani zunubi babba sai imamu nawawi ya ce malamai suka ce ba wani zunubi ba ne babba a tunanin su mutane ko kuma a tunanin su su masu laifin ko kuma ka ce a ba wani zunubi ba ne wanda barinsa ya zama musu wani abu babba a barinsa abu ne mai sauki amma suka kasa bari abin da sai haifar wa da mutum azaba a kafari ba wai manya-manyan zunubai bane kawai kananan ba suna iya kai mutum da haka shi yasa a wannan riwaya ce bala innahu kabir kuma hakika wannan zunubi ne babba inda ya haifar da azabul qabr ya ta ce ke fada amma ahaduhuma fa ya yamshi bin najma sai daga cikinsu yana yawo da gulma ya ɗaukar can wannan ya kai wannan ya ɗaura wannan ya kai wannan kuma galibin aka ce gulma yana nuna ne kafdul ifsad bai na akwai niyyar ɓata tsakanin mutane akwai niyyar kawo a jiki akwai niyyar argowa wa amma al'akaru makana la yastatin min bawli la ya yastatin wannan kalima wasu suna masa wasari dukkan suna masa wani tuko daban ya tatimu sai zama wannan dukkan da yake kan ta tatimu wasu sai su mai da shi tuko ne ɗaya akan nunu ɗaya kan ramun ya zama ramun sunan ta zama murjama sai zama ya tanzihu maimakon ya tanzihu sai kuma ya tanzihu ana samun masu yi faɗan hadisin da haka to kowannen su dai malamai sun nuna kamar ma'ana tana iya hawa kanta ba baya kuya ko ina kawai zai tsarai shi da yi tsari kamar yadda za ka same mu wani lokaci musamman a kasuwannin mu wuraren sana'o'in mu wani lokaci abin da kai za ka iya ganin mutum ya koma gefe kowa na kallon sa amma ya kwaye zuwa wani yana fitari ba damuwarsa ba ne ai ya biya musu baya wani kuma ma ba da ba da wanda bane ku gane ta ajin mu maza ne sallallahu alaihi wasallam an zama aiwana ka wannan gangan shine da bala'i da mutum ke jawo kanka ya san kuma shine baya tsarkakewa baya jira fitsari ya tsaya har ya yi tsarki ya kuma mai da tsare su da cikin sa. a da sauran fitsari yana kawai zai mayar sauran ya zuba kowanne ka aikata zai zama sababu azabun kabari sababi na azabun kabari kaga annabi sallallahu alaihi wasallama hatta dalilin da yasa ake mutu azaban an gaya masa kai na kan ma da kai kana tunanin azaba ne sai ka yi bayani kai wani yanzu me yayi ake mai azaba kaga yana bukatan tambaya ala kulli hal wannan gulma sanadi ne kaga na azabul qabr ma'ana kenan mai yin da tun kafin a je lahira yake ɗanɗana bala'i a cikin kabarinsa wannan kuma yake tabbatar mana da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa alqabru awwal manazil al-akhir kamari shine farkon masaukin lahira in ka ga alkhairi a ciki fa ma ba'dahu khairun in ka ga sharri fa ma ba'dahu sharrun Allah ya gane hadisi na ƙarshe a wannan babi an karɓo daga abdullahi bin mas'ud mana yake wa ali bin mas'ud radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العظم هي النميمة القالة بين الناس النبي صلى الله عليه وسلم وترى لنا دولتهم صعبا فيتم البيت shin kun san menene al'abdu al'abdu wasu sukan canja masa wasali ke al'ibatu ala unabbi'ukum mal al'ibatu ala wajhi al'ida wa hiya al-kadhib wal buhtan abun nufi da al'abdu shine ƙarya da ke da mutumin mutum kun san menene ƙarya mai haifar da keta mutuncin mutum lashen da sabai za su bukaci sanin menene wannan abu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sabai wannan tambaya li jalbil intiba dan jawo hankalin su su nutsu su ji me zai ga mu wannan kuma yana da kyau ga malamin ilimi lokacin da yake so ya isar da wani zance mai muhimmanci to ya jefa tambaya a kan wannan abun yayin da kowa ya gala in ya tambaya ta fi jiro daga malaminsa to hankalinsa zai dawo da ba don komai ba ko don ya san wannan abun ya sa wani lokaci ko malami ne a aji in yana koyar da karatu ya gaba a ganewa to ya yi wani abu mai kama da tambaya in ta zo ma a jarabawa da kaza za ka kowane ɗalibi ya mutu don hannun da ya jaraba musamman a wannan zamani da mu idan koyar da dalibai za ka su damuwarsu yaya za su ci jaraba ba wai yaya za su gane a ya zan gane karatu na kuma ba an tambaye da yi bayani ba wannan babu ake ba ya zan ci jaraba da samu kwalin kawai iya na iya ba iya ba ne ga kwalin kawai shahada su biyu kuma ka je ka ci abinci da shi ba akwai damuwa to aka samu malamin da kuma ya dage sai ka gane ko za ka ga kasarin shi sa gane biyar sun kai malam ya ɗalibai sun ce kai wani wani ai da ne ba kai tuwatuwa ne ya yi ya kware a tuwatuwa ne da sanin ya gaya ma amsa ba tare da kayan wani wahala da sunan taimako kuma bayan ya tuce ka ala kulli hal yana da kyau kana so ka gaya mutane abu kan fahimci ba za su gane ba ko kuma hankalin su baya tare da kai yi wani abu da zai sa hankalin nasu ya dawo da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wannan أتدرون ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله أتدرون من المفلس يجب wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan je ko tambaya sabai kuma dawo su nufu ji Allah wa rasuluhu wanda ana ukhbirukum bi kaza ba zan ba ku labarin abu kaza ba za su bala ya rasu rasulullah mana ba mun shi ya rasulullah sai ga mu irin wannan yana da wa a littattafan a dai in kana karanta za ka yi gamu a wurare da dama Ba na to annabi sallallahu suna mai yake tambayar ba zan ba ku labarin ƙarya ne ke da mutunci ba yake hiyar nima shi ne gulma duk lokacin da ka yi gulman mutum ta bayyana wallahi duk wani riga ta mutunci ta ka ta zuri a lokacin kuma ba hauki ya yi magana ce mutunci madara in ya zube baya kwasuwa daidai kawai a yi haƙuri ana kallon da za a bar ta ba su kuma mutunci da ke mutunci ke zube ja ana bayyana mutuncin ka ne daga baya kuma za a baka da kokarin bayyana shi ke da kanka kuma ba za a gane shi ba Allah ta gane alqalatu bainan na. ita na ima ita ce mai raba tsakanin mutane ta shigar da gaba da farraka al'umma wannan hadisi la shakka yana gargaɗi da jan kunne lallai lallai mu san ya da zancen da ko da gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ya ishi a jingina wa mutum karya, in duk abin da ya sani ya faɗa kafa bil mar'i kadiban an yi haddisa da kulli ma shi wannan kada ya isa jima magareci shi dai komai kai sai ka faɗa wani to baya iya jin labari wani wucewa ta je sun ci labari wallahi zai ce maka yana gun a kai wani wani ya ji yana gaya mu wani in ya san wannan din mutum ne mai kima mai daraja zai ce wani ne ya gaya mu bayan shi ma ji yana gaya mu wani sai ya sa ta yi tafi na je ka ya faɗa amma ba ka yi gaya ba sai kai kuma ka je ka cewa da ya gaya ba wannan duka bala'i ne babba wanda yana da kyau ni ƙoƙarin da cewa mun yaƙi zukatanmu wajen nisan Allah ka sa mu dace wannan babi da waɗannan hadisai guda uku ya tsaya sai babi na gaba ce قال باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إذا لم تدع إليه حاجة إذا لم تدع إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها wani ce wannan babi yana hana mu ɗaukar zance zuwa ga shugabanni ɗaukar zance zuwa ga wulatun umu duk wanda muka yi zan shugaba ne to kar mu ɗau zancen wani mu kai masa yace idza lam tajma ilayhi haja musamman kun ba wata bukata ba bukatar gyara ba ba bukatar jere da lamura ba ba bukatar nasiha ba ka kaufi mafsadatin wa nahwiha dan tsoron wata barna da ake tunanin zai faru sun malaman ba su ji ba ko shugabannin ba su ji ba sun sai da wannan barnar kar yi gaba ba don wannan kai kaje kai san da zancen ba to akwai damuwa domin sau da yawa cutar da zarfin mu muna yi ne kawai don kara barna kara wa huda kananzir kara wa miya kikiri mutum magana ɗaya faɗa kana iya zuwa ka faɗi goma bisa sai ka ga suwa malaman sun ja majalisun ulama gidajen malamai idan har ka samu shiga wallahi majalisun ilmi ilmi ake bayarwa amma yanzu ka je gidajen manyan masu mu za ku yi awa goma ba ilimi sai hira to kuma abin da kai ga su da ɗaukar zance hatta na firgita al'umma so nawa ne rikice da rikice da boko haram malamai suka dinga faɗan wasu lafura duka ka guji sai ka samu karya ne amma sun tura ma ciwa sun tura ma damuwa amma lokacin rikice-rikice da dama ana iya zuwa a karanta mutane damuwai. amma me haƙi wani mataki za mu ɗauka ya za mu magance abu kaza ba Ba a wani Ya ka an yi muhatar, an yi dubu an yi ihu an wasu wani gyaran muka nemi shi ma sai mu kira muhasara mu dai mu dai za mu gyara za mu kaza za mu kaza bayan annabi ya ce ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman annabi ya ce ku nemi taimakon Allah wajen biyan ku da sirri da ɓoye magana Kuma abin da kai ma yakin zaɓen za mu yi a sibika muke a matsalatai muke yi wanda abokan da rawa da zamu mu zaɓa wallahi duk amincinka da wani ba zai gaya ma ba ka ma san me kai ba sai dai ka gani a zaɓen ka duba kuwa da yadda muke da su mu zo mu yi hira mu cewa da mu ce ba ake yi mai rawa ba su sani ba kuma haka kuke in yau mun ayyana wanda za mu zaɓa to a jiku muke zuwa wata. kuma za su ji wani ma zai kawo ya sanar ba ka san waye ba zan kwabo kin sa jawo mai zai ɗauka ne ba mu da su ne shi yasa abubuwan mu sai ga kamar sun amma abu ɗaya sun yanzu hanyoyin jin sun riga ba iya wahala ko ko sai mun gyara wallahi abubuwa da yawa idan ya taso muhimmi ana ko a daidaita al'amura sai an ba a hankali Allah ka ba mu dajewa ba a matsalar mu akwai abin kuka a cikin dubbe amma ba mai gane ma sai wanda Allah ya sa zai gane Allah ya taimake ma malam ya buɗe babu da aya kamar yadda ya saba أتكلم سورة المائدة Allah ya ce wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan wannan ayar an fito ta daga cikin fadin Allah ko cikin sarki ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'air Allah wala ash-shahr al-haram wala al-hajj wala al-qala'id wala amin al-bayt al-haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idha halaltum fartadu wala yajrimannakum shana'an qaumin an صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب الله مدعو في سورة اليقين ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا kada sharrin mutane ko kuma jin haushin sun hana ku zuwa ibada sun hana ku kaza kun samu dama a kan kar wannan ya taimake ka ka wuce hajji Allah ce wa ta'awadu 'ala al wa taqwa mun ka taimake kemiya wajen duk wani abu da zai haifar da ni daken Allah daken da Allah yake son mu da shi abin da Allah yake son mu da aikatawa shine albir albir ismun jami'u li kulli ma yuhibbu Allah suna ne da ya kunshi duk wani abu da Allah yake so domin taimakekeniya akan abin da Allah yake so wa taqwa kuma zai kai mu da tsoron Allah amma abu zai kai mu ga rarrabuwa zai kai mu ga jin haushin ware zai kai mu ga gaba zai kai mu ga lalacewa ne amfani ba ba su kuku auda rashin zuwa kun ya kuma alkhairi wala ta'awanu ala al-ithmi wal kar ku hada kai wajen sabo da raba kan mutane ban sanya gaba tsakanin mutane kuma ku ji tsoron Allah lalle Allah yana da tsananin kamu Allah ta kiyaye yake wa fi babi ahadithu sabiqa fi babi qablahu mana hadisan da muka yi yanzu sune hadisan wannan babin suna ciki za su yi amfani a wannan babin sai kuma ya kawo wani hadisin guda daya wanda la'alla da shi za mu dasa aya وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني احد من اصحابي عن احد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سميع الصديق hadisin yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar wani ya kawo min zancen wani cikin sahabbai na domin ina so in fita a tsakaninku an akhruja ilaiku. in fito zuwa gare ku mana ko da wani ya kawo mu ina gida ban san zancen komai mai faru ba ya kawo mu zancen wani ina so in fito gida in haɗu da ku wa ala salimul fad zuciya ta ba ta kulle da kowa duk da cewa a cikin asrajan abu da wa timiri kuma shi albaniya ba a faci bi sahihu sunanin abi dawud to amma mafhumuhu yana da ma'ana kuma an samu hadisai da yawa wanda suka yi kawo da shi waɗanda ake zuwa a gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama halin wasu da cikin mutane kamar matar da aka zo ana yaba ta yaba halin da sai annabi sai wasu da cikin sabai suka ce amma dai tukuni jirana sai dai kuma ya rasu da matsalar ta tana cutar da makwabtanta annabi ce iya tinna ya rubuta duk wannan halin da kuka faɗa mai kyau nata wannan cutar da makwabcin nasa ya haifar mata da shiga wuta Allah ya kare saboda haka abin da zai ake bukata kai zance zuwa kuma wani ba laifi ba ne inda niyan gyara ka kai yi ba ka kai don a gane laifinsa a cikin mutuncinsa ba kuma ka fahimci wanda ka kai wa yana da niyyar gyara ɗin kuma mafi kyau in za ka kai masa ya zama abun da ya shafe shi ba shi ne mafi kyau amma idan yau wani da ya zaki wani ka je ka gaya masa to ba amfani don ba lalle ne, zuciya ke nan ya bar ke aikata alkhairi kan wannan mummunan maganar da aka ce wani ya faɗa kan kuma ma kai waye in an faɗi magana akan ka kai annabi ne me ba a gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba waye da san annabi rasulun min Allah ne amma me ba a gaya masa ba wani irin cin mutunci ne ba a masa ba amma a haƙurinsa mai haifar masa izza da ɗaukaka da dama so da haka yana da kyau da gane cewa in har za a iya zuwa a gaya masa magana ko a tuntuncinka wannan alama ce ma ta cewa kana kan daidai domin ɗabi'ar wanda yake kan daidai a kushe masa a nuna da iya saboda haka dai Allah ta ba mu dace Allah ka ba mu ikon gane gaskiya gaskiya ce da aiki da ita da samun ikon gane fata fata ne da ikon tantata abubuwan da muke mai kyau Allah ta sa shi ne za mu yi hasalati wanda muke yi na laifi da kuskure Allah ta ba mu ikon ganewa ta sa mu kuka sun duka san wajen kawace masa da wannan za mu dasa aya sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Babu wani tambaya da kuma

wata shida kuma da gari da yau kusan sati da ke da faru ba a shi ba a makin da kuma da iyalinsa a yi dukkan da ya kamata a ke hasashen ba a nuna da wanda ya sa an ke wajen kuma sai a mu addu'a Allah ya bayyana shi ko da ba ya a yi halin da suna da kwanan addu'a a wannan lokaci da kuma bayan sa lokacin da ta yi da sa ta yi wannan za ta yi cikin wannan addu'a a halin da sannan da munasaba ana tsara jin hankalin zuwa masu yin wannan sana'a to da yawa in kana hira da masu yin sana'a irin wannan musamman a wuraren da bai dace su yi ba wuraren da abokan gaba suke musamman a wannan yanayi da suka samu mummunan kayan da ba sa tsammani wani abu farin ciki ma za ka samu yanzu addu'ar da kake Allah ko bil zalimi da zalimi wallahi da yawa daga cikin kafirai harin gidan ne ba da suke kona gwamnan kanta su ne su kuma ta wannan duka wani alamu ne na nasara daga Allah subhanahu saboda haka abin yana cikin mutu bai da ya haka ke yayi ne da yake su amma to da yawa wasu za ka samu mutanen mu in wata munasaba za ta iya sa ka ruwan wani ko hanya da ita ne inda za ta yi tsoro kai kanka a wucewan ma sai ka samu mutanen mu ba ne a wurin za a yi wani an samu kuɗi. Isa yin wannan zai kawai ya shigo wani da yi ba a kan yi ba za ka mu kiyaye shiga irin waɗannan wurare bai kamata a ce tsadar su yi hankali ne mai addini kai wanda addini ke yi ya maka abin da kamata mun sani ba wani sani wasa ba muna faɗa a jirar rashin za a ga mutum zai ɗauko wani nan jami'a ɗin zai kai wani ya bude cikin cikin angoro ya kai jami'a wallahi gari a kura za a yi awa nawa a hanyar kan da gudu gari ya a wannan nasarar da aka samu da suka fahimci cewa da mu da su a haɗa mutu wallahi akwai harkar da yake ya kai shekara goma da hau cikin bauta ya hau shi bai hau ba amma sun je da shi kashi ganin kashi ganin wani gana ne da su ya gama wallahi yau har kuka na da shi wai ya kai fatu yana kuma da ya samu yanzu shi da kuma ya hau da ya wani wallahi ya yi wani Allah ya ba mu da dashi kuma kiwo a kai yau an zaje ka ta fito yi wa shi kaji wa wanda ya ka addu'a ta nemi Allah ya kiye Allah ya sa ya gyara to ya za a yi mafi yin gaske zaje shi kuma kai Allah ya sa wanda ya zaje ka malamai nawa ne magabata suke bayani za su fito karamar su ce duk wanda aka ne ya rama mun bayani ba magabatan farin kenan ba ma sai yi an ma kayi to ɗanka ne zai ke ke da naka kuma da ta abu tsoro ne wannan wallahi nan da yake cikin wannan ba gyara a cikin goma da wanda yake ya fi gyara ta yi ganar da ni to abu na ƙarshe eh, mun sha faɗa amma ni shawara zan bayar da su shawara su zama mai kwaci ko ke ya kuɗi zai farfara shi wani abu saboda su da yawa duk abin da zai mana amfani sai ka samu guna duniya masallacin da muna da bukatu na abubuwa ɗaya wanda wani lokacin suka taru sai da ɗan abun da aka samu duka ɗaya za a masa ilaji to da aka yi ya ba da shawara kwanaki kamar wasa ya tafi a jira ba a nemo wasa amma sai ya yi yanzu duk wanda zai gudanar ya sa wa kansa zai riko naira hamsin ya sa wa kansa ni na sa wa kaina yi ne na tunar da zan ba da darasi a nan zan ba da naira ɗari kuma kuma masallaci kai kuma da za a ranka bi irin na zan ba da naira hamsin in har ba za ka iya samun hamsin ba don kanka raina wallahi wani zai ka bai da hamsin da tsari to amma in dai kai niyya da kyau Allah zai yi kina ka sa ran zan zo masallaci da hamsin ka masallaci ne wannan dokar kuma gobe ka ce na sai da dare ba wai sai da dare ba neman kai ne yanzu ka duk wannan aikin da aka wani na ta faɗa ba ko ba ne daga wani gari wani ya zo wannan aiki kuma abin da muka kiya kawai ta aka sallaci da ya ba ya wani ta'awa kuma ba ya rasa masu cikin bai zuciyar ne ba to saboda haka mu yi azama Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu da wannan hamsan su wallahi mun cewa muna da neman taimakon yaro ya nuna wata abin da muka ce za mu yi gyara ba wai ka duba kwalliyar masallaci ba ne ko ka duba su gani wani da a gyara ko ko za a ko ka mai kuli kuma ba a kula ku da ba da wani alhali cikin da zai yi har ya fita kuma ya ba da naira da ba wallahi tana da kuma ta ma a ba alin dubu biyu kamar ta kuma da a suna mun ni ma mai mantuwa ne in zai mun zara ci ban ba da ɗariya ba a tuna mu da iko Allah zan ba Allah ya ba mu iko ne maka Allah ya ba mu iko ne ko kaza dan kina inda muke amfana Allah muna roƙonka da sa abubuwan da muke nagari Allah ka kiyaye mana da da yawan kyawa mai abubuwan da muke na kuskure Allah ka sa kafin zuwa ka dauke ni mu ke kuma kai zo mu gani ba mu dace da wasu ba da tsarin da ba kuma Allah ka rasu da ni da kina wa ba ربنا آتنا من لدنك da وهيئ لنا من أمرنا رشدا Allah muna roƙon ka ba da wani da yake a wannan sauyi Allah ka sa sauyi na biyu ta kan Allah ka bayyana mana da shi lokaci lokaci Allah ka za mana da shi wani jinsa ci gaba da koyar da mu ci gaba da fahimtar da Allah ka ƙara sa mu da hakuri da duniya iyalansa Allah ka ƙara mu duniya ka ba su lafiya da kuma rashin da Allah mu na da kuma da kuma marasa lafiya ciwo ana da ba su lafiya marasa aure ana da ba su mata na gari ɗan mata da ba su mazaje na gari masu yin kari ana da su iko ana da rufanka wannan kasa ta mutu ta da wurin mana shi da lafiya wannan alamu da muka hango ya Allah ka zama mana Allah wai zai shi wa gabani ka su wato bi ba da su fa da ba su wa na gari wanda za su nuna musu abin da ya Allah duk wani abu da zai kawo ego da shi ka wajen gudanar da kwanciyar hankalin al'umma da zaman lafiya Allah ta warga ba shi Allah ne saboda shi da tsara su kan su mana shi saboda shan jama'a shi ke mana magani ربنا آتنا من لدنك رحمة وحج لنا من امرنا رشدا اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأعز الكفر والتكفير ودمر اللهم اعداءنا اعداء الدين من الكفره والمسلمين وانصر عبادك المسلمين اللهم اعزنا احسن ويسرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين